amma ba'd asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu masu kallon mu barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai albarka shirin duniyan yara da matasa wanda sunna tv ke kawo muku ni hawa sa'id kuma nake gabatarwa wannan shiri ne wanda aka shirya shi musamman don farfaɗo da tarbiyyar yara da matasa kuma shiri ne wanda yake zuwa muku ta fiskoki daban-daban wani lokaci zamu zo da matasa wani lokaci yara ƙanana wani lokaci kuma madaidaita alhamdulillah yau muna tare da matasa idan ba ku manta ba a baya mun tattauna a kan effective leadership a zamantakewan aure ba mu karasa ba kamar yadda waɗanda suka bibiye mu a wancan episode ɗin suka gani saboda haka yau insha Allah za mu tashi kai tsaye a inda muka tsaya ba tare da ɓata lokaci ba manyan bakinmu za su gabatar da kansu zan fara ta hannun dama na malam za mu so mu san wane ne kai mm, assalamu alaikum warahmatullahi alaikum eh, sunana muhammad mubarak abubakar masha Allah to malam mm. muhammad muna yi maka barka da zuwa zan koma bangaren hagu malam za mu so ka gabatar mana da kanka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mm, wa alaikum assalam to masha Allah malam adamu muna yi maka maraba da zuwa kamar yadda kuka sani a baya mun tattauna akan ingantacciyar shugabanci na ɗa namiji a zamantakewan aure in ba manta ba mun tsaya ne muna lissafa qualities na miji a zamantakewan aure qualities ɗin da ya kamata a ce maza sun sun ta'allaka da shi a matsayinsu na shugabanni a zamantakewan aure um, a kullum ina tunatar bane da cewa dukkan abin da za mu yi a episode ɗin da ya gabata malam mubarak ya gaya mana cewa yana da kyau mutum ya ringa karatu saboda ya san yadda zai tafiyar da duk wani abubuwan da zai ɗauka a gaban shi haka kuma malam adamu ya gaya mana cewa ilimi yana da mahimmanci sosai a cikin leadership to haka ni kuma nake ce muku cewa idan za ka yi shugabanci ko kuma ke ma a matsayinki na wanda kike bi a aure ya kamata kowanne ya san abubuwan da ya kamata a ce ya ta'allaka da su ɗabi'u da ya kamata a ce ya kamata a samu a gare shi saboda ya tafiyar da wannan matsayi da Allah ya bashi ta hanya mai inganci dalilin haka nake so malam mubarak ya sake dan ba mu qualities da guda uku ne da guda biyu na maza a matsayin su na leaders a cikin zamantakewan aure ah, eh, wato kamar yadda muka fara magana a shiri da ya gabata a baya mm. eh, shi aure ɗaya daga cikin qualities da ake bukata mutum ya zama yana da shi a matsayin sa na mai gida mm. shine ya zama yana da tsoron Allah mm. ya dauki abin na matsayin cewa ibada zai yi tunda dama ibada ne mm. so muddin ya dauki aure a matsayin zai yi ibada kuma yanda Allah ya ce a yi ta baki manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan to insha Allah Allah bare kun ya tashi ba saboda ai waɗanda ba su bi Allah ba ma Allah bai tozarta su ba sai kai da ka bi Allah ne kai biyayya wa Allah shine Allah zai tozarta ka ba wannan wannan kenan sannan abu na gaba hmm. a samu jin kai hmm. da tausayawa hmm. shi jin kai da tausayawa nan wato wani lokaci yanzu abin da muke fama wani abu da is so unfortunate yana faruwa shine mutane suna duba in za su yi aure akan goyin fo abin da zai kalkari a ce ya kure a ce shekara uku shekara biyar mm. into the marriage mm. za a dina ganin wannan mm. wani abun shine kamar maybe kyau maybe structure maybe you know wani physical qualities inda daga inda aka yi zaman da ya kai shekara biyu shekara uku zuwa shekara biyar an daina ganin su ma ba su yi fidin ba dai sun daina shiga gaban ka yau saboda abun da kake gani yau da kullum har tun yana burge ka har zai zo ya zama ma kawai is a common abu da baya daukan hankalinka so bayan wannan shekara uku shekara biyar in ya wuce lokacin da za a fara asalin zaman auren hmm. so wannan period din anan ne jin kain da tausayawa yake amfani bayan cewa duk da a'a kana ganin ta da fara ne a'a kina ganin shi da kyakkyawa ne dan saurayi ne ino zai dan yi wankan shi fito tsabtsab da shi hmm. an zo level din da ma za a ga kuna zaune a gidan amma wannan saboda stress in yau da kullum da ma da Allah wani yawwa wannan ba abin da yake kula da wannan hmm. wannan dai shi Eh, qualities ɗinsa na jin kai da tausayawan su ne abin da zo su yi aiki a nan gaba hmm. so wannan abin yana da kyau a ce namiji yana da wannan qualities din. Hmm. ai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan lokacin da ya auri na na Aisha hmm. ai akwai lokacin da ya zo har suka yi tsere a cikin gida da ita malamai da suke fasaran wannan cewa suka yi ai ba wai ya yi tseren saboda yana so a yi tseren ba ne mm. saboda a lokacin ai shekarunsa ya dan ja mm. ita kuma yarinya ce mm. shekarunta yana kasa so an yi ne dai saboda ya goda irin jin kai da tausawa da yadda za ka jawo yawata ya sako to high level tukunne ya jawo saboda duk dai a samu a samu jin daɗin zamantakewa and then still after a period da ta zo ta dan fara nauyin jiki still aka sake gwadawa ya sake cewa a sake gwadawa suna dawowa daga wani tafiya da suka yi da shi da sabbai ce a yi gaba a bar su mm. yace mata to da da aka yi na farko ta tsere masa da aka zo na biyu yanzu ya tsere mata yace mata sun yi duro kenan yanzu mm. duk essence din da ya sa yi wannan shine saboda wannan tausayawa da jin kai din yana so ya dawo level ɗinta let them have a common ground mm. amma ah, major problem da muke sake samu a auratayya yanzu shine mutum za ki ga na taɓa jin wani karatun eh, malam tijjani ne ke tsamman mm. ya ce mutum ne aka samu lokacin da yake shekarun wannan yarinyan ko sallah biyar baya yi a rana maybe kullum da kici ake da shi ka je ka yi sallah ka je ka yi sallah mm. amma shi yanzu ya aure ta so yake kawai shi should just be a perfect human being mm, kawai duk abin da ya kamata ta iya duk abin da ya kamata ta sani tana yi wanda kuma ko shi kansa a matsayinsa namijin a wannan shekarunsa sa da nashi shortcomings so idan ya ɗauki aka samu namiji mai tsoron Allah ya mm. ɗauki kuma tsoron Allah ya sa a zuciyan shi mm. sannan kuma aka same shi da wannan jin kai mm. da tausayawan za ga insha Allahu auren za a samu good leadership a auren za a samu zaman lafiya da kuma uh, abin da ake bukata ko da wani abu ya taso wannan jin kan zai danne shi in ma shi ya galaba da shi ta cin tsoron Allah nashi insha Allah za ki ga yau suna complimenting sai ki ga an samu uh, effective uh, leadership da ake wannan and hmm. another thing kuma shine bayan wannan wannan din still dai magana da muka yi a baya hmm. ya zauna ya tsaya ya samu istiqama kamar yadda mallam adam ya faɗa akan providing uh, taking responsibilities ɗinsa hmm. a kullum in ya zama cewa za ka bar responsibilities ɗinka to daga nan fa kake fara losing respect da kake da shi as a leader hmm. daga inda kuma ka fara rasa wannan ka a matsayin ka na shugaba hmm. Hmm. a cikin al'umma ko waɗanda kake shugabanta ko ma a gidanka to daga nan za a fara samun matsala so dole dole zama na cewa kana kokarin ɗaukan ɗawainiyar da Allah ya daura ma kar ka damu da cewa iyalinka tana aiki iyalinka tana ɗaukan albashin da ya fi naka wannan daban in ta zo ta kawo wani abu ta ce a yau baban wani a yau ga contribution a dan supporting a yi wannan isani ne ta yi abinta ba abin da eh, ta yi kuma Allah ya mata albarka Allah ya bata lada amma kuma an bata yi ba fa bai kamata kuma ya zama kuma an da to debate on ba mm. yauwa dama ba responsibility ta bane mm. dan dai ta yi kuma kuma zamantakewa yana da kyau a ce kana complimenting wanda yawwa akwai kyautatawa mm. so dan ta yi supporting ba wannan ba laifi ba ne akwai wanda muna magana da ita ba musulma ba ce sai take ce min akan ai ita abun yana bata mamaki ya za a ce matan Hausawa suna yin suna aiki amma ba a su a wurin yau ba sa contributing ta ce su a wurin su raba ma in tana daukan salari ana zuwa ana rabawa ne hmm. zai bar mata social responsibility na gida hmm. ita za ta dauka wannan kuma social responsibility shi zai dauka hmm. kuma wani lokaci ma ya ta salari amma eh. dole za a ce za a raba so amma mu namu anan da muke ganin cewa kuma suna musu biyayya fa za ka ga ana zaman lafiya sosai a wurin su irin wannan amma munan za a ganin mai gida yana kokarin ɗaukar responsibility din mm. amma sai ga kuma along the line kuma ana dan samun wani dan awon da da ba shi mm. kenan ba wato matsalar shine um, malam um, mubarak kamar yadda na faɗa a episode din baya mm. yawanci idan muna maganar responsibility na aure ko kuma leadership na aure mostly abin da yake fara zuwa hankalin mutane ko kuma maza ko kuma mu matan shine cefane din. Mm-hmm. da kuma abubuwan gida mm-hmm. amma shi shugabanci a zamantakewan aure is more there is more to that yeah it's beyond that fiye da ya wuce haka akwai qualities inda namiji ya kamata a ce yana da su idan yana da su to a nan automatically zai samu followership na na mata ba tare da ya samu matsala ba mm. akwai wasu innate qualities inda ya kamata a ce an same shi a wurin namiji to idan akwai wannan za ka ga miji zai samu biyayya a wurin biyayyar matan shi idan ka duba menene manufan shi leadership din manufan shi leadership din fa saboda kai ka zama jagora ne a samu smoothness a komi mm. mun fahimta a samu smoothness a komi kada a samu matsala a wani wuri mm. idan ka fahimci haka to za ka duba akwai abubuwa da yawa da ya kamata kai leading ba kawai ne ba ba kawai providing eh. ba so there is more to that wanda abu ne mai faɗi in fact a yanzu haka ma ko awa ɗari aka bamu ba za mu iya gama gama gama gama wannan gaba ɗaya ba musamman kuma duba da yanda halittar mace yake yanda Allah ya halicci mace shi ya sa ma Allah ya sa mata namiji ya zama jagora din da aka ce fa ar-rijalu 'ala nisa idan ka duba abubuwan da yake gaba aka ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd mm. wa bima anfaqu min amwalihim akwai wani abubuwan da Allah ya bawa maza wanda bai bawa mace ba mm. saboda haka leadership a ka zama leader a wurin mace ba wai saboda ba ka taka ta ka karya ta bane kuma mm. leadership din namiji a wurin mace ba wai don ita tana da kashi ba ne yawa ba za a ce ita ta kasawa ba za a ce namijin ya fi wannan ba sai dai idan ma muna da tunani ya zamana kaman faɗawainiya wainiya ne kamar yadda nake ta faɗa kullum hmm. ɗawainiya aka ɗaurawa namiji kamar yadda babu wanda sosai babu wanda suka fahimci wa'annan babu wanda ya fahimci wannan kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai da a leadership din nan da ake nufi daidai da abu idan hankalinta ya tuna mata wani abu tana so kai a wurin ka as a leader ya kamata kai providing hmm. mata ko ba haka ba duk abin da zaka samar a samu jin daɗi kai lida ya kamata ka mata idan ka bata wannan sai ka ga an zauna an ji daɗin ba mm. tare da an samu matsala ba mu duba mu idan muka leƙa gidajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi leadership ne da tausayi mm. sun yi leadership da leniency sun yi leadership da hangen nesa sun yi leadership da vision sun yi leadership da abubuwa da dewa that it takes to be a leader kamar yanzu misali kowane leader kowane namiji a gidan shi ya kamata a ce yana da vision number one quality da namiji ya kamata a ce yana da shi shine a ce yana da vision wai wannan auren ma dan me yasa aka yi shi me aka yi auren nan yawa dan me yasa aka yi auren number one kuma a auren nan me yasa ni Allah ya bani matsayin ni ne mm. leader menene kuma abin da muke so mu yi achieving at the end of auren ana so ne a achievement ɗinku ya zama na kun bauta wa Allah yanda ya kamata kuma a ƙarshe abin da ake aimin a ci ne ku zama ku shiga aljanna to ka duba ka ga activities ɗin da kake a cikin gidanka shin zai kai ka aljanna kai as a leader mm-hmm. kuma a leadership ɗinka da kake yi zai kai matarka aljanna at the end bayan shiga aljanna ana so ku zauna ku samu jin daɗin zamantakewan aure a kullum nakan ce na nakan ce kai kai ton wanda bai ji daɗin zamantakewan aure ba saboda Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin Qur'ani wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa mm. ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma to idan ka duba manufan auren ma zaka duba ka duba ka ga ashe babu wani abin da babu wani dalilin da zaka ce ba a samu daɗi a zamantakewan aure ba idan ka duba manufan auren zaka bi shi yanda ya kamata sosai zaka bi shi yanda ya kamata idan har babu sakina babu mawadda mm. babu rahma to babu good babu. leadership babu, kuma good followership babu. saboda haka ya kamata ya zama a cikin quality din maza ya kamata a ce akwai vision ya zama kana da vision ya zama kuma quality na biyu namiji ya zama yana da inspiration ya zama na a abubuwan da kake akwai abin da yake burge matarka ya zama ta ga kai mijina din nan fa wani ne mm, fa eh, mijina din nan fa kaza ne ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza kuma a abun da kake yi ya zama na ita abun da ita bata iya ba ne. Mm. abu ne ko mai kyau wanda ya kamata a ce ta koya a wurin ka. Ah, ya zama na in ana zaune zaka ji mata ta ce ai ni na koyi kaza a wurin mijina na eh. koyi mijina ne ya koya min kaza ya koya min kaza kaman a ce rashin ƙarya baya taɓa yi mm. min ƙarya ya zama a ɗabi'unka akwai abubuwan da kake inspiring into da shi ya zama akwai abubuwan da kake yi masu kyau wanda kake koya mata amma abin zai baka mamaki a yau ɗabi'un <laughs> abin su ba su ake samun lokaci abun wani lokaci ma sai ka ga namiji yana complain bai san wani abin shi ya koya mata ba mm. shi ya koya mata ba so ya kamata um, maza su kula sosai gaskiya good leadership yana ka automatic followership mm, sosai saboda akwai qualities din da mata automatically idan namiji yana yi bata da wani zaɓi da wani zabi sai dai kawai ta bi shi mm. in most cases ba materialistic abubuwan ne yake in most cases ba materialistic abubuwa ba ya zama ya zama na kamar yadda na faɗa kana da vision kana iya inspiring inta ka zama leader a musamman mm. abubuwan da ya shafi addini ya zama da kuma wani quality na namiji da ya kamata ya zama na kana ɗaura ta a turban da ita za ta ci gaba saboda ci gaban ta ci gaban ka ne ya zama na kana da vision for her abubuwan da haka kawai tana zo ne ka ce mata Fatima zo na ga kaman baki da baki da baki da kaza kaza kaza kaza kaza ni kuma ina so ya zama na ina so in zama mhm. a matsayin ki na matata kin iya kaza kin eh. iya kaza eh kuma ya zama na abin ita abin da zai sa ta ji ta ci gaba ne ka daura ta akai yau kayi mata ta koyi wannan gobe kayi mata ta koda ba kai bane mm. ka daura ta wani ma yayi mata kuma ne ya zamana kai ka san ciwon ta ka san abin da yake damunta babban quality inda leader ya kamata ya sani ka san weakness ɗin matanka mm. ka san abubuwan da idan ta gagara za ta nemi taimako ina ina tabbatar maka da cewa most of mata yau idan suka shiga damuwa wasu ba mazan su bane suke fara ba ne first point first of call sosai saboda sun san ba ba zai ba zai yi ba da solution to ya zamana ka zamana lidan da idan matarka ta samu damuwa you are the first person da zai za ta zo mata akai in fact idan tana da wasu ma a gaban ta kaman ko iyaye ko yayyu a'a ta ringa hmm. tunanin su a yanzu an wuce level din da su ne za su iya mun na san ba za su iya mun ba shine ya san komai kuma shine zai iya yi mun kuma ko da ko a ce bare iya bada solution a lokacin ba mm. amma dai ya zama cewa yana da wani innovative way da zai iya kawo mata solution wannan ma yana cikin wannan zai sa ta innovative aha zai zama yana da innovations yana da akwai qualities din da yawa wanda kamar yanda na faɗa ba za mu iya exhausted <laughs> exhausting din su yanzu ba amma zan ba malam Adamu dama shi ma ya gaya mana wasu qualities din da generally ma ah. a ce leadership akwai type of leadership mm. akwai types of leadership ina jin there about four or five mm. ko prominent ones yes. to akwai akwai type of leadership in da namiji ya kamata a ce ya yi using mm. a cikin zamantakewan aure kamar mm. kamar ko da ke ba zan baka ba authoritarian ba eh. like says favor ba mm. you know uh, akwai akwai akwai servant ko akwai akwai servant leadership na sani wanda mostly idan ka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam he practice servant leadership so i would like you to um, shed more light akan being a servant leadership a gida all right um, alhamdulillah kamar yadda muka yi ta bayani mun hmm. an faɗi maganganu da yawa akan hmm. wannan maudu'i hmm. ah, wato magana na sabon leadership ah, is very yana da muhimmanci na gaske ah, kamar a da lokacin da muna yawan jin marigayi ɗan masanin kano yake cewa duk lokacin da suke tare da sardauna Hmm. yana minista na sardauna a lokacin ya ce abinda sardauna ke gaya musu ne ya kamata mutum ya dawo wato kaman wato hatsman ne shi hmm. kamar hmm. wato makiyayi ko ba haka ba makiyayin nan shine mutumin da zai saka dabbobin shi a baya shi yana gaba sosai haka ba ya je ɓuya a baya su suna eh. ko ba haka ba eh, wannan abin da yake nuna mana shi ne wato kai a matsayinka na shugaba mm. kai kamar bawa ne mm. na duk wanda kake shugabanta a wannan yankin ne mutane suke mai da shugabanci kamar wani abu na luxury na mm. ado ko kuma wani abu da ake so da mutum zai iya kashe komai don ya samu saboda ya san wani hanya ne da zai bashi dama ya yi abin da ya cikaran shi ba babbaka so da haka ideally bai kamata leadership ya dawo haka ba duk kowane leadership duk duniya aka ce shugabanci mm. ah, wato yakan iya daurewa ko da mutum ya kasance shugaban ya kasance ba mai imani ba ne amma in har akwai adalci a cikin wannan mm. shugabancin nasa haka kuma shugabanci ba ya daurewa ko da shugaban ya kasance musulmi ne mm, amma babu adalci so haka duk wani abu da ake magana crux na leadership shine honesty ko ba haka ba honesty honesty and honesty dole ka zamto kana da adalci ko ba haka ba in har kuma kace za ka yi leadership da adalci to dole ka tabbatar da cewa leadership na kanka da ka yi sabin mm. ba tabbas sosai saboda mutane ah, da suke karkashin ka baka isa ka ce ka gama biya musu duk waɗansu bukatunsu ba to da samtin mutu kai ma a gidanka mm. ko ba haka ba ya kamata a matsayinka na shugaba ya zanto duk abin da iyalinka suke ciki mm. matanka da 'ya'yanka ka sani ka fi kowa sani mm. saboda sai ka san yadda problem yake kafin ka iya salwa. Mm. sai ka san cewa akwai problem kafin ka iya salwa. Mm. so da is important mutum ya zamto yana yana da masaniya akan duk wani matsalar yayansa ko kuma iyalinsa hakan yana faruwa ne yayin da ka janyo su a jiki ko ba ka ba ba zai yi a ce kawai kana kallon familin ka daga nesa ba akwai mutumin da tsakaninsa da iyalinsa kawai lokacin barci ne shine kawai lokacin da yake da shi na wasu mm. da haka bai kamata haka ya in yanzu da kofar gida ya gyaran murya kowa zai gyaran kowa zai watsi akwai hmm. lokaci da na karanta wani article da wata yarinya ta rubuta wa mahaifinta yana hmm. ɗaya daga cikin manyan mutanen da suka rayu a ƙasar nan ya rasu kwanaki lokacin covid-19 hmm. abinda ta faɗa a cikin article ta ce ya kai ta ingila tun primary school nata shekarar da tara ta ce amma har ranar da ya rasu ba a taɓa yin ranar da bai ji muryanta ba sosai ya rasu lokacin tana da hmm. wajen masters biyu hmm. duk ranar Allah zai kira ta auya zai je a suke ciki hmm. haka zai kira mamanta auya zai je a suke ciki an samu hutu zai je ya duba sosai haka har take cewa yanzu ya rasu ya batta da wannan responsibility yana daga cikin legacy din shi da take so ta yi kari ina yawa karanta wannan mm. ba mu wuce 3 months ago ba ma na sake koma na karanta wannan article ina samun inspiration akan mm. irin yanayin yanda ya yi mm. leading gidansa gaskiya ko ba haka ba so haka gaskiya leadership abu ne mai wahalan gaske kuma dole mu yarda da wannan ko mu ɗauki cewa auren nan da muke yi ba wai kawai muna yi saboda jin daɗi ba ne ba bed of roses ba ne akwai matsaloli akwai challenges kuma soyayya nan da ake magana da kuma ainihin shi kyau da wani physical appearance kamar yadda kake magana mm. da dan lokaci ne mai gushewa mm. ne ko da bai gushe ba in har ka samu abu abin da ka fi so abin da kake gani daga nesa ne mm. duk ran da aka ce ka aure yarinya shekara ɗaya biyu kullum kana kallon ta karauta ka to zai wuya ka ci gaba da karin kyan nan sai dai waɗansu rinka faɗa watakila a so da haka dole wannan yan fati ɗin ya zama a sosai masha Allah To alhamdulillah ya yi mana maganganu masu mahimmanci sosai wanda ya kamata gaskiya mu mai da hankalinmu sosai akai. Abinda nake so in ja hankalinmu akai kafin Malam Mubarak ya sa albarkacin bakin shi shine yana da kyau mu fahimta cewa shi leadership din nan wanda maza Allah ya ba su shi a zamantakewan aure abu ne wanda kaman kaman kaman a ce tsakaninsu da matansu ya zamana abinda matarka take so idan har baka iya ka samar mata da shi ba mhm. idan abin ba haramun ba ne to babu leadership a cikin wannan ko kuma a ce abinda matarka take bukata a ce eh, abinda ba ta so kuma ya zamana ana samun shi a leadership ɗinka mhm. kamar a ce shugaba ne shugaban da misali a ce damuwan shi shine abinda mabiyan shi suke bukata ko kuma damuwan shi abinda abinda nake so kawai in faɗa in church shine sacrifice mm. sacrifice yana da kyau a leadership yanzu a ce kai shugaba ne kai ga abin da kake so amma mabiyanka ga abin da suke so kai sai kai haƙuri da naka mm. kai damuwanka shine duk abin da su suke so in dai ba haramun bane su samu to ta yaya za a ce wannan shugaban mabiyansa ba za su so shi ba mm. ta yaya za a ce wannan shugaban mabiyansa ba za su bi shi ba dole ne za su bi shi zan ba misali guda biyu a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya auri Safiya in ba ku manta ba ya sunkuya mata dan ya hmm. nuna ina so in nuna muku servant leadership hmm. sai da ya durkusa akwai lokacin da manzon Allah ya durkusa na na safiya ta taka cinyan shi ta hmm. hau doki wannan is a good example of a servant leader abu na biyu akwai lokacin da yana dawowa da matan shi yana da kyau maza su sa damuwan matansu ka mm. san damuwan matanka kafin ma ita ta san damuwanta suna tafiya akan akan raƙuma sai wanda yake kula da raƙuman ya kula da cewa sun gaji mm. sai ya fara musu ya dan kike ba su baki su raƙuman sai suke zama a little bit more active mm. sai manzon Allah sai ya kula da haka ya san kuma matan watakila a lokacin su ma sun gaji da idan aka ci gaba da haka za su jikkata mm. sai ya ce musu mahlan bil qawarir rifqan bil qawarir mm. wayannan kayan karau din nawa ku kula da su fa ku yi mm. musu a hankali idan ka ci gaba an tasha wannan ah, um, activeness din raƙuman zai iya su kuma affecting din su eh. to ka duba ka gani su fa ba su yi magana ba amma shi manzon Allah har ya kula ya yi noticing kuma ya yi magana wannan shine abin da ake cewa servant leadership saboda haka maza ya kamata mu kula mu zama servant leaders a cikin zamantakewan auren mu sai mu samu um, lafiya a cikin zamantakewan mm. aure malam mubarak me za ka iya cewa wani irin leadership ya kamata maza su yi adopting a cikin minti biyu to eh, a gurguji dai magana ɗaya shi ne a mm. samu servant leadership mm. tunda ai akwai eh, arabic adiji ake cewa sayyidul eh, qawmi khadimuhum shugaban mutane shi ne musu hidima tabbas so once muka ce za mu ɗauki wannan nature na bin tafarki ne da matsala sallallahu alaihi wasallam yanzu daga examples da kika bamu mm. wanda kuma a practical life ba a taɓa samun shugaba da ya kai manzara sallallahu alaihi wasallam ba ki duba irin kaliba na eh, people da suke under shi a lokacin cabinet din shi mm-hmm. da matsayin shi a duniya da ma wurin Allah gaba daya mm. amma har ya iyayi yi birgin kansa ƙasa ya sa kafan shi matan shi eh, ta taka ta hau doki da sauran irin wa'annan in ka mm. lura ga kuma da yadda na Aisha sallallahu alaihi wasallam tace in kana so ka ga da aka yake a cikin gida yace tace da shi ake house chores mm. duk aikin gida a dan wannan da shi ake muddin da mm. yana cikin gida kuma yana in ba dai na fita ko waje ko kuma wani aiki na ibada ya tashi ba so yanzu da yawan wannan hadli ake samun irin wannan engagements din so akalla dai ya zamana cewa dai mun dauki wannan tafarki na servant uh, leadership din hmm. sannan kuma wani abu na ga nake so in kara ne hmm. part of jin kai din nan da kuma uh, tausayawa hmm. da adalci kan shi akwai magana da kika yi na cewa akwai abin da iyalinka suna so mm. amma in dai ba haramun bane kai kokari mm. kaga ka faranta musu ka ba su wannan abun. Mm. as far as is within your means akwai wani ɗan mistake da muke samu yanzu mutum ne maybe baya so matan shi ta yi aiki kuma sai ji ya auro career woman mm. once kasancewa cewa she is a career woman kai ba ka san matanka ta yi aiki don Allah ba ta don't go for her shine kawai kar ka zo ka tauye mata hakkinta mm. sannan kuma ba za ka samu kwanciyar hankali da ke bukata a gidan ba I think za mu sa um, <laughs> abin da yake faruwa kenan sai kiga eh. mutum ya ce ni ba na so ta yi aiki kuma ya are a ayin wannan kariya woman din in ka san ai akwai abubuwan da musulunci ya yi da wanda mata za su iya yi wanda as far za su iya tsaya within boundaries in shari'a hmm. ba matsala za su iya wannan so in ka ga cewa ba za ka iya zama da wannan ba kar ka je wannan kana son kariya woman da ko kariya woman ku zama ku lafiya ba ka so da ko wanda ba kariya woman ba a zauna lafiya so duka wannan shi ma is part of uh, adalci ka samu ku samu common ground da kai da ita cewa okay do you have same views akwai abubuwan da ya kamata a ce in ba da akwai abubuwan da dole in kuna zaune tare ni za ka iya jawo hankalinta ko ka canza ta akai mm. amma akwai abubuwan da haka perspective in ta yake kuma yauwa bari canja wannan ba so kar ma samun matsala ne igin mm, mm. so ya kamata a sai muna considering irin wannan dai a matsayin mu na kada zama muna shugabanni kawai muna muna kama karya kawai <laughs> shine mm, ya samu dace gashi nan mun zo karshen program a lokacin da ya kawo mm. wani maudu'i da ya gaskiya ya kama hankali na sosai amma bayan da muka iya dole mu rufe wannan karatu ni ma mm. ina da abubuwa da yawa da nake so in faɗa amma bayan da na iya dole ne mu rufe shi a nan da wannan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh